يا رب جرد عبدك المسكين راجي الفضل منك أضيف العبدان لم تنفه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان وبه ختمت فكنت أولى بالجميل لوبالثناء من الجهول الجاني فالعبد ليس يضيء بين فواته وخواتم من فضل ذي الغفران أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان كل عليه ها قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وهوان وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من جيران وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيطير الأبوين تحت دخان فتعد إلى الأبوين رحمتك التي وضعتهما فعلى بك الأبوان هذا ونحن بنوهما وحلومنا في جنبه المهما لدى الميزان جزء يسير والعدو فواهد لهما وعاء ودعنا بلا خصبان وابدعه مستول علينا من جميع جهاتنا فيما من الإيمان يا رب معذرة إليك فلم يكن قصد العباد ركوب ذا العصيان لكن نفوس سولت سولته وجرها هذا العدو لها غروب رأمان فتيقنت يا رب أنت وسوء فتيقنت يا رب أنك واسع الكفران ذو فضل وذو إحسان ومقالنا ما قاله الأبوان قبل لمقالة العبد الظلوم الجاني نهن الأولى ظلموا وإن لم تكفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران يا رب فانصر فانصرنا على الشيطان الليل لنا به لولا حماك يدان ولم بيتوسي أن فصل رسكو ما جي فصل رسواته قال المؤلف رحمه الله في ابن القيم كينا مبتهلا إلى الله عز وجل ولم بيتوسي أن شاء الله جبات الدعاء إني الدعاء إني يفعل هذا كنفا يا رب جرد عبدك المسكين كم أبشك إباوانك miskini shi ike nazin kanfa ne shi na abdul miskin Allah ka tsarkake bawanka miskini harakil fadli ina neman falala minka buzai ifal abudani mafi raunin bayi bayi suna da rauni amma wannan bawa duk ya fi su rauni ta gani ba bai ɗauki kansa shi malami ne ba shi kaza ne ba shi kaza ne ba a irin ayyukan da yake Allah ka yi masa gaba ina uzaif bai kai da ifu ba shi ina fi zalika la ibn bai kai da ifu ba uzaiful al ubudani ya rubuta duniya duk ko karanta kusan haka da ya bai kai da ifu ba uzaif haka ake so mutum ya kasance ka daina ganin kana wani abu ba abin dole mu gaya mu gaskiya hmm? tun da tun da kai mu da Allah tsakani da Allah ya yi salat muna ganin kaman muna yin wasu abubuwa hmm? muna daukan wanda to fito bai da sai illal kai ga abin da yake cewa in kana neman mutanen da shekara mu da shi wajen dubu ɗari bakwai masu dubu ko kasa ko sama haka ta ɗan sama ga abin da ke faɗi wannan shi ne irin maganganun mai kaga da bambance shi ne wane mai kaza mai kaza martabarsa kaza menene ɗinsa kaza shugaban kwamiti kaza shugaban jama'a kaza wanda director kaza mai wa jama'a kaza faɗa kaza shugaban marayu a kaza shugaban menene duka wannan mukamai ne ya'ani abun da yake nufi a nan nafsa horonsa ne ransa ke ne wannan sifar yas'alullah tabaraka wa ta'ala yana roƙon Allah an yi yunjiyahu ya tsara da shi wa yasifu nafsahu yana siffata kansa bi annahu abdul lillah wal ubudiyatu أشرف متين إذا ما ضوى ما في درجة أشرف وخرب أن تكون عبدا لله يتصف عن به الإنسان في ينظر يا أكا أكا وهي جريمة هاي بغيت إنا دائنش إنا كدائنش عبد أنت مملوك لا تقدر على شيء ma yahuda sun zo sun zuga sun haɗa sun gege gaggar da kana da yanki ba wani mutum da zai bautar da kai ba wani wanda za ka zauna su ikon Allah ka ku zauna ƙarƙashin shaitan aiko in ba ka zama ƙarƙashin jama'an musulmai ba ka koma ko ƙarƙashin yan siyasa aiko ka fi dole ka ولهذا يذكر الله عز وجل da wannan ike ambaton Allah mai girma da ɗaukaka fi makamin tahiri ainihin wali haza ya kuruhu nan yana sai kafa maka hujja abdu shi ne babban matsayi babban matsayin mutum ya zama abdullahi ko abdullillahi shi ne ce saboda ka aika ga Allah ke ba da labari fi makamin ta'ayidi wajen matsayin ƙarfafa manzon Allah wata haddi da ƙalubalantar duk wani kafiri wa bayanin fadli da bayanin daraja ala rasulillah fa yaqulu mutahaddiyan Allah ta'ala yayi magana yana ƙalubalantar arnan duniya kadda munafukai fi qaulihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzal nazzalna على عبدنا idan kuna shakkan abinda muka saukarwa da bawanmu bawanmu kaji Allah na kiran ya ishe shi fariya kuna shakkan abinda muka saukarwa da bawanmu ko zo tahaddi ka san ba kowa za a yi tahaddi da shi ba ba ka kalubalantaka ko da kai ne sai da wanda yanka wanda kake ji da shi in ba aka ba gawa ne ranar don haka kaga mutum sunansa bawan Allah shi ya fi daga ce kana da aiki zaka horiya. wa ya mu mu'ayyidan kuma ya faɗi ina mai ƙarfafa manzon Allah fi kaulihi ta'ala tabarakallazi na zalal furu ala abdihi kaga ta'idi ne Allah ne sauka masa da wannan furqan wa yaqulu mubayyinan fadlahu yana faɗi wajen inda yake bayanin darajar annabi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كذلك أيضا وصف نفسه حكى ya siffata kansa bi hau miskin shi tun da nan kaga kaman a ce maka da an sa karan dore ma da jumla ta rabiya ku daga na ta fara wali haza ku kun gan shi layi na biyu wali haza kaga daga nan aka bar maganan ibn al-qayyim aka ce so labarin fassara abdu ko kaga daga nan yanzu sai aka ɗora aka koma kan ibn al-qayyim إذا وكذلك أيضا وصف نفسه هكا يصف تكنف بأنه مسكين في ابن القيم بالنسبة لله يا ربي جرب عبدك المسكين امتثالا لقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ويصف نفسه ينا كما تكذب بأنه من أضعف العبودات ينا ذلك ما في وهذا باب التنزل وانا باب نعمة يتوككك والتواضع وإلا إن باك فإنه ليس أضعف العبودان أي بيد ذلك ما إذ أنه لم يتجول في العباد الله أي بكي ويبين الله ما قبي قريبا حتى يعرف أنه أضعفه بكي ويبين تو يا إذا